اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى فقد شرعها تعالى لما يترتب على إعطائها وبذلها من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة والآثار المباركة على المتصدقين والآخذين إذا كانوا لله تعالى مخلصين ولنبيهم صلى الله عليه مبتدئين عباد الله للزكاة منزلة رفيعة ومكانة عظيمة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في القرآن ذكرت في أكثر من ثلاثين موضعا منه ولعظم منزلتها ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا ومدح القائمين بها وعليها فهنيئا بك ايها العبد ان تكون من اصحابها اداء وعملا وتوزيعا واهتماما كما ذم الله تبارك وتعالى التاركين لها ولعظيم مكانتها أن الشارع أمر بقتال مانعها وتوعده بعظيم العذاب في الآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل للعلم النافع والعمل الصالح أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبا مسلمين bayan godiya ga Allah da salashi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye shi kiyayewa irin ta wanda ya san cewa su yana su yana sa ya kuma musulmi ku kiyaye ubangiji a cikin rayuwar ku kiyaye shi da ayyukan da kuke aikatawa kuma ku yi riko da musulunci ma'ana ku yi riko da igiyar nan ta musulunci amintacciya wadda ba ta tsinkewa ya ku bayan allah ku sani cewa zakka ba da ita rukuni ne daga cikin rukunan musulunci Allah madaukaki ya shar'anta ta a fitar da ita kuma a ba da ita Haƙƙi ne na fakirai da kuma miskinai da kuma duk waɗanda ne Allah madaukaki ya yi nassi a kansu a cikin alƙur'ani cikin waɗanda suka cancanci a ba su zakka ya ku bayan Allah Allah madaukaki mai hikima ne kuma hikimarsa mai yawa ce a cikin shar'anta wannan abu na ibada wato ibadar zakka ya shar'anta ta domin abin da yake tattare da ita da kuma ba da ita din na maslaha akwai alherai da yawa yau insha Allah za mu ji kaɗan daga cikin waɗannan alherai na ba da zakka manya-manya ne maslahohi da kuma sakamako abin gobiya da kuma tasiri mai ƙarfi a cikin rayuwar mutane tasiri ga wanda ya bayar tasiri kuma na alheri ga wanda ya karɓa in dai har sun zama su masu bayarwa sun zama cewa suna yin ikhlasi domin Allah kuma suna biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka musulmi mu sani cewa zakka tana da matsayi babba kuma madaukaki ita ce hukuni na uku daga cikin hukunin musulunci guda biyar da shahadatu Allah ilaha illallah da anna Muhammadu Rasulullah da kuma sallah bayan sallah sai zakka shi yasa malamai suke cewa zakka ta fi girma a musulunci sama da azumin watan ramadan saboda ita aka ambata kafin a ambaci azumi da aka ambaci shahadatu Allah ila illa illallah wa muhammadur rasulullah na farko kenan sai aka ambaci sallah to bayan sallah sai aka ambaci zakka saboda muhimmancin ta ita ce ‘yan uwar sallah a ambato a cikin alkur'ani a wuri sama da talatin Allah mafi ya ambaci zakka a cikin alkur'ani don girmanta ne ma har ake ambata mana cewa tana cikin shari'o'in waɗanda suka zo gabaninmu cikin shari'o'in al'ummomin da suka zo kafin musulmi to zakka tana cikin ayyukan yabo a cikin waɗannan mutane sannan Allah mafi ya yabi waɗanda suke ba da zakka da kuma waɗanda suke tsayuwa a kan harkar zakka don baka, abin ai maka murna ne ya kai musulmi ya zama kana cikin ma'abuta zakka ko wajen bayarwa ko wajen tattarawa da rabawa ko wajen damuwa da ita ma to kana cikin mutanen alheri da Allah maɗaukaki zai ambace ka da alheri da cikin rayuwarka kuma Allah madaukaki ya zargi waɗanda ba sa ba da zakka kuma saboda wannan girman nata Allah ya ba da umarnin a yaƙi wanda yake ba da zakka a karɓe ta da ƙarfi a rumurkushe shi a karɓe ta sai a ƙyale shi wani ita ce hukumar wanda yake ba da zakka an halatta a yi amfani da ƙarfi a karɓe ta ba abu ne da ake wasa da shi akwai damuwa tashin hankali irin yadda a zamanin nan namu da muke cikin hali mara daɗi na ƙunci da talauci mai tsanani da rashin abinci kuma Allah ya mana albarka ta noma bana amma kaɗan ne mutanen da suke ba da zuwa, ko suke shiryawa su bayar ko kuma suke ba da niyyar su bayar waɗanda kuma sun tattare kayan amfanin gonar wani ma a gonar ya sayar da nasa ba lissafi kawai saboda abin da ya dame shi shine kuɗi kuma kuɗi ya manta da abin da Allah maɗaukaki ya ɗora akan wannan haƙƙi wato na haƙƙi da ya ɗora akan wannan abin da Allah maɗaukaki ya bashi ya kai bawon Allah ka tuna mana yan kwayoyin da ka dauka ka tafi da su bayan gari su yi gonarka a kwano ka dauka ko abubu baya ɗaya ka buɗe ƙasa ka turbuɗe ka dawo ba ka sanya aka yi ba Allah ne shi hikimarsa da ikonsa da ƙarfinsa da sarautarsa ya umarni ruwan sama ya zo abin nan da ka shuka aka barbare shi ya fito ya tsaga ƙasa ya zama ya banya ya fito ya girma ba abin da kai in ba noma ba amma sauran aiki duk Allah ne ya maka kuma ya baka abin da zaka ci a gindi ɗaya a rami ɗaya ka jefa kwaya ba ta goma ba a fito maka da zangarniya mai dubbai a jiki ko ɗaruruwa ka tara wannan abin ka dawo nan da nan ka kai kasuwa baka bidda hakkin da Allah maɗaukaki ya wajabta a kai ka bayar ba ba ka kyauta wa kanka don haka ya kai wa Allah ka ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ka koma in ba ka ba da zakka ba cikin abin da Allah ya gore maka wannan na yi magana ne akan kayan amfanin gona saboda su wuce ciki yanzu ga dawa tana zuwa nemo an gama shi cikin damuna kuma an tattara kayan nan suna ta zuwa to duk abin da Allah ya ta a ba da zakka a cikin sa ka tabbatar da cewa ka ba da wannan zakka in har ya kai misali ba cewa aka yi har kawai a zo a kwashe kayanka ba ana komai da misali a kai shi sai in ya kai misali in ka noma abin da ya kai kwanan shan ruwa irin na bahaushe wannan shi ne sa'i ɗaya in ka noma abin da ya kai irin wannan kwanan guda ɗari uku ta hanyar noman nan na damina to a kasashe goma ka ba da kashi ɗaya don haka in ka yi buhu ɗari buhu ɗari allah ya hore maka to kawai ka raba ɗarin nan gida goma ka ba da ɗaya kaga za ka ba da buhu goma ke wanda allah ya hore ma ɗari in ya ba da goma menene zai tunani a ciki allah sun wa ta'ala ya taimake mu ya uwa musulmi tattaunawar mu fa'idojin ba da zakka kafin a zargi mutum a kan yaƙi ba da zakka a gaya masa mutum. ya ci irin asarar da ya yi akwai al'amura sun kai guda arba'in allah ba mu ikon faɗar su a wannan matsayi daga cikin fa'idojin zakka ya yi musulmi akwai cika musuluncin bawa ma'ana duk kai ya zama mai ba da zakka ne to ka cika musulunci na biyu da'a ce ga Allah da ya ba da umarni kuma ka zartar da wannan umarnin in har ka ba da zarka wa aqimu sala wa atu zakka wannan umarni ne daga Allah ayi sallah a tsaye da ita akan lokaci sannan a ba da zarka kuma sannan mutum yana sa ran samun lada a wurin ubangiji ba haka kawai ka rabu da dukiyarka ba a'a akwai lada da aka ajiye maka abu na uku zakka tana tabbatar da sabubba na samar da ƙaunar juna tsakanin wanda yake mawadaci da kuma fakiri mawadaci yakan samu ƙauna daga wurin talakawa in har yana ba da zakka na hudu zakka tana tsarkake zuciya ta gyara ta Allah madaukaki ya faɗa cikin alƙur'ani خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ككرب زكاة دولنسو زكنا ذات جارة ستسبتة ستسعيك موسو زوتيا تسعيك موسو دوكيا kuma sannan kai musu addu'a shine wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum addu'ar da za ka yi musu gumi babba manzan Allah sun sama ake baiwa umarni Ya yi addu'a ga waɗanda suka ba da zakka Allah kuma ce wannan addu'ar da zai musu wato sakanun nutsuwa ce lahu ga su mutane waɗanda suka ba da zakka don haka in kana da dukiyar da ta cancanci a ba da zakka in ka ba da zakka Allah zai baka nutsuwa a wannan rayuwa ta duniya daga cikin waɗannan fa'idoji ta'awidul musulmi a nasifacin jud akwai sabar wa mutum akan wannan siffa ta kyauta ka zama kai mai kyauta ne jiya da muke ambatawa a darasin na asuba wani har waɗanda ba musulmi ba sun yi bincike cewa an duba an gani a cikin rayuwar ɗan adam duk mutumin da yake ba da dukiyarsa to in ɗinsa ya fi yawa ma'ana hanyoyin samunsa sun fi ƙaruwa ta hanyar da baya tsammani duk wanda kuma yake makale dukiya baya bayarwa to Allah ya fi ɗora masa talauci da kuma samun kaskanci da rashin daraja a gun Allah don haka bawan Allah ka zama cikin masu taimakawa ‘yan uwa musulmi kana ba su musamman kuma abin da ke su ne da Allah ya faɗa a cikin dukiyar daga cikin fa'idojin zakka kiyaye rai daga shuɗi, ana tsare mutum da ya zama marowaci shi ne shuɗi, shi ne zama mai rowa kuma mai kwaɗayi wannan in an cire shuɗi ƙari ne akan buhun, buhun shi ne rowa kawai in aka ce wane yana da shuɗi kuma shi shaki'i ne to shi bayan ruwar kuma makwaɗaici ne yana hanawa yana so kuma a bashi Allah ya shi daga cikin fa'idojin zakka zakka tana jawo mutum albarka da kuma ƙari a cikin dukiyarsa duk wanda ya bayar Allah yana mai masa shi ne alhub Allah maɗauki yana sanya masa madadin abin da ya bayar a kowace rana manzan Allah suna salama ya bamu labari din rana in ta fito kafin ta faɗi Allah yana sa mala'iku guda biyu suna addu'a ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda yake ba da dukiyarsa yake taimako Allah ka baye masa nan wani kuma mala'ikan yana addu'a ya Allah duk wanda ya makale dukiyarsa baya bayarwa Allah ka halaka wannan shine sirrin da ke ciki ba da dukiya da taimakon mutane da kuma ba da zakka daga cikin waɗannan fa'idoji ita zakka burhani ce alama ce hujja ce kuku mai girma akan gaskiyar musuluncin wanda yake ba da zakka duk mutum da yake ba da zakka tabbatar da cewa shi musulmi ne ba da zakka tana ce sannan zakka tana buɗe da ƙirji mutum ya ji zuciyarsa sarai garai, yana zaune lafiya da al'umma to ba da zakka yana taimakawa ka rika wannan ma'ana yana tafi maka da baƙin ciki da damuwa duk mutumin da zuciyarsa ta cika da son dukiya da makale dukiya da robar dukiya to ba mutumin da za ka samu mai kuncin rayuwa wallahi duk kuɗinsa baya samun farin ciki saboda ba shi da aiki sai lissafi sai lissafi sai kuma lissafi zakka tana sanya musulmi ya tashi daga darajar musulmi kawai ya koma darajar mumini kammalalle in har yana ba da zakka zakka tana daga cikin sabubban shiga aljanna zakka tana sanya rayuwar musulmi al'ummar musulmi society musulmi gaba ɗaya sai ya koma kamar gida daya duk al'ummar da ake bada zakka a cikinta za ka ga akwai son juna akwai ƙaunar juna da girmama juna musamman a irin wannan zamanin namu na tambadewa da lalacewar al'amura da rashin mutunta juna zage-zagen juna zub da mutuncin juna ba wani mai daraja wanda ya wuce a shiga wurin kafar yada labarai da sauransu a ci mutuncinsa a zazzage shi Allah ya tsare to ba da zakka yana sa irin waɗannan abubuwan duk su tafi ya kuma musulmi ba da zakka yana saisaita yana kuma kwantar da wato tashin hankali daga talakawa ba da zakka yana sanya talakawa ba za su yi gore ba saboda ana raba dukiya gwargwadon hali yanzu idan a cikin waɗanda Allah ya gore a cikin al'ummar musulmi wanda Allah ya ba su dukiya in dukkaninsu kowa zai da haƙƙin Allah wallahi ya isa al'umma ta fita daga wannan talaucin da ake ciki akwai musulmi karka tafi ma can sama kana hango manya-manya da ake ambata a cikin matsakaita da Allah ya hore mana a kowane gari in duk masu kasuwanci za su fi da zarka da masu kowane irin kasuwanci da na mai ne da shaguna da sauransu a ce kowanne yana fi da ya isa alal akal mutanen unguwarsu da kewayen garinsu za su samu sauki yanzu irin hikimar da aka yi a wannan masarauta ta mu mai albarka masarautar dutse ga harkar zakka da ake karɓa daga hannun mutane ake kuma mai da ita ake bai wa talakawa ƙarƙashin umarni mai martaba sai tun da aka fara wannan aiki karɓowa ake a wurin masu dukiyar kuma in aka tashi rabo listin da ake ana yi ne daga mutanen unguwarsu shi wanda ya bada zakka ba a ɗauko zakkar wani gari a kai ta wani gari don haka in kai ko ka bayar to mutanen unguwarku da inda kake su za a ɗauko a sa a wannan sunayen da aka taru za a raba to su za a ɗauko a raba daga cikin abin da kai ka bayar don haka ba wasu ka taimakawa ba makocin ka taimakawa ‘yan baffanka ‘yan kawunka ‘yan uwanka da ‘yan uwan ‘yan uwanka da ‘yan uwan matan, da haka ashe ke mu ga in ana taimakawa ana ba da zakka al'umma tana samun a zauna lafiya zakka tana hana abubuwan da ake yi na sace-sace da sace-sace a haura gidaje sace-sace a ofis in kowa ana ba shi haƙƙinsa to aljama'irul maliyya su ne corruption duk wasu abubuwa da aka hana har aka yi hukumomi na yaƙar corruption ɓangare da yawa a cikin gwamnati abun ma'aikata da sauransu to duk da ba a buƙatar ai waɗannan hukumomin da ana fidda zakka yadda ya kamata Allah ya tsare zakka har yanzu tsira ce daga zafin wutar jahannama gobe kiyama zakka tana taimakawa musulmi a kan sanin haƙoƙin Allah da kuma fahimtar addini zakka saboda ce na dukkan alherai da kuma kawar da dukkan hukuma da damuwa da tashin hankali kai zakka tana kankare zunubai zunubi kayi shi baka san ma inda makomarka take dangane da wannan zunubin ba saboda ba da zakka sai Allah ya kankare maka wannan zunubin dan kiyama in aka tashi lissafo laifukan ka sai a duba a littafin a gababu ashe zakka ta kaɗe maka su ta tanka? zakka ba da ita yana daga cikin godiyar ni'imar da aka yi maka Allah ya maka ni'ima ya baka amfanin gona ya baka dukiya a shago ya baka abubuwa da yawa ya baka kuɗi suna nan a banki wannan ni'imar da Allah ya maka in ka ba da zakka to ka gode wa Allah wannan ni'ima mu sani kuma har yanzu zakka tana sa a ninka maka lada ninka ladanka tun daga ɗari bakwai ake farawa duk wani aiki da za ka yi a duniya daga goma ake lissafa amma duk abin da ya shafi infaki da bayarwa to daga ɗari bakwai ake ɗari bakwai ake farawa kamar da Allah mafi ya ambata a suratul ita zakka tana tsare mai dukiya daga azaba daga azaba wace a azabtar da shi da dukiya hadisai da yawa sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya ba da baya ba da zakka bal Allah ma ya faɗa a cikin alqur'ani walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim waɗanda suke taskace zinare da azurfa kuma ba sa ba da zakkarsa fi sabilillahi to kai musu bushara da azaba mai radadi a ranar da za a ɗauko wannan dukiya tasu a narkar da ita in kana da gwal ko azurfa sai a narkar da shi ya zama ruwan abun to shi za a ɗauka da zafinsa ana naɗe jikin mutum da shi ana kona shi ana cewa zuku ma an fusi ku hada ma an fusi ku fa zuku ma kuntum hada ma nasu wannan shi ne abin da kuka taskace a duniya fa zuku to ku dandani da kuka kasance kuna taskacewa Allah ya tsare ku sannan wanda yake ba da zakka haka za a ɗauko dukiyar tasa in kayan shan wuri in kayan amfanin gona ne haka za a mai da shi wani abu a naɗa masa shi ko a mai da shi macijiya tana sararsa a tsanar da shi a jikinsa ba inda zai iya zuwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musulmi zakka tana tsare dukiya kuma wato Allah madaukaki yana tsare mutum daga wato wannan sharri tana hana gobara tana hana sata kana aje dukiyarka ko ina sai ga Allah ya tsare an haura gidan makocinka an yi sata an bar gidanka ba a shigo ba saboda me kana cikin masu da zakka kai bawa Allah ko dan wannan fa'idar ta duniya dukiyarka ta ci gaba da zama ai ya kamata ka bada zakka Allah ya sabo ya ɗan uwan musulmi zakka tana sa sharrin da Allah ya boye a cikin dukiya Allah yana ɗauke shi ita dukiya tana da wani sharri ba ka ganinsa ba ka san shi ba to in kana bada zakka sai Allah ya ɗauke wannan sharrin sai ya bar maka alheri sannan zakka tana tsarkake dukiyar gaba ɗayanta ta zama mai tsarki maimakon ta zama akwai wani datti a ciki zakka har yanzu tana tsare dukiya daga barna babu barna a cikinta duk wanda zai zo ya lalata maka ita sai Allah ya hana in yaro ne mai kula maka da shago sai Allah ya hana shi sace maka kaya saboda kana ba da zakka kai amfanin ba zai yi biddugu ba sai dai a faɗi biyan abin da aka samu zakka ya yan wa musulmi taimako ne ga fakirai saboda abinda bawa yakan karba sakamakon abin da aka bashi na zakka an taimaka masa an gina masa rayuwa an kuma fitna shi daga burci sannan ita zakka har yanzu targhibul faqir fi fi'l al-khayrat yana kwadaitar akwai a cikinta ta akwai kwadaitarwa ga shi ma talaka mabukaci shi ma a sabar masa da aikin alheri in yau ka ba ko gobe ka bashi wata ran sai ce kai ni ma ya kamata in bayar in an ba shi, an ba shi. in dai ba mai zuciyar Allah ba ku musamman bane Allah mauki ya tsare da ba musulmi ba da ba da zakka yana tabbatar da sababi ne na samar da shugabanci mai kyau a ƙasa ba da zakka yana taimakon a samu shugabanci mai kyau a ƙasa kuma a samu mulki mai adalci saboda masu al'ummar da suke cikin wannan wuri suna ba da zai ‘ya'yan sun yi har yanzu يزيد الله ba من fi الزكاة su hudar wa imanin وإيمانا mutumin da yake ba da zaka da daɗin zuciya ba da jin takura ba to Allah yana kara masa shirya da imani Allah yana kuma yin shaida ga waɗanda suke ba da zakka cewa ya shiryar da su kuma suna cikin almuflihun duk wannan abin da nake ambata mana kowanne akwai nassi a cikin ko Qur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan malamai suka fitar da shi ga ƴan musulmi ba da zakka da ba da sadaka yana cikin manya-manyan hanyoyin biyan buƙatar bayin Allah manzan Allah su sallama ya ambata duk mutumin da yake biyan bukatar bayan Allah to Allah zai biya masa bukatarsa duk mutumin da aikinsa shi ne ya ga mutane suna cikin kunci ya fidda su daga wannan kuncin to Allah zai yaye masa kuncin duniya da lahira kun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yan wa musulmi ba da zakka har yanzu da kuma sadaka zuwa ga fakirai da masu rauni yana daga cikin sabubban da suke jawo taimakon Allah kuma arziki ya rayu a cikin wato al'umma arziki ya kawo Allah madauki yana haɓaka arzikin ƙasa saboda a cikin ƙasar akwai masu ba da zakka amma in ƙasa ta cika da cinikin riba da cuta a kasuwanci da zamba da zamba a aminci da kuma sace-sace a ofis sace-sace a kasuwa sace-sace da amanar cikin gida da komai in abu yayi yawa mai gadi ne ya sata mai kula lebura ya sata babba ya sata na tsakiya ya sata karamin ya sata to al'umma sai ta lalace sai Allah ya zare albarkarsa daga cikin dukkan dukiyar da take hannun mutane Allah ya tsare mu al-mutasaddiqu ibtigha'a mardatillah duk mutumin da yake bada sadaka dan neman yardar Allah ya fuzu bi sana'illah to yana samun rabo Allah yana yabansa ka zama cikin waɗanda Allah yake yabo Allah sanya mu cikin waɗanda Allah yake yabon su sannan bada zakka min a'zami asbabi rahmatillahi ta'ala lil abd yana cikin manya-manyan sabubban da za su sa Allah ya ji kan mutum ya masa rahama na talatin da biyar Allah ya yi alkawari ga mumini ko muminai masu ba da sadaka ya yi musu alkawarin aljanna da kuma abin da ke cikin na na ini na jin daɗi na talatin da shida Allah ya yi alkawari ga samun fala'i da kuma aljannar firdausi liman kama bi ada'i zakati ga duk wanda ya tsaya yake ba da zakka ma'asifacin jamila al'ukura tare da sauran siffofi da aka siffanta sannan zakka ba da ita yana da cikin manya-manyan dango'in ihsani da Allah ya ce a yi ihsani to zakka tana cikin manya-manyan ihsani sannan zakka a cikin ba da ita ko a baiwa al'amili na alaiha ma'ana daga cikin zakka a baiwa masu aiki akan kan zakkar saboda sun bar aikinsu sun taho rabon zakka da karɓarta to a ba su wani abu a ciki shi ma taimako ne fa'ida su za su samu sannan ana baiwa na waɗanda Allah madaukaki ya sanya suna cikin bashi bashi ya musu katutu to a taimaka su ma a fidda su a basu haka nan kuma ana amfani da zakka wajen abubuwa ne da muka ji alƙur'ani Allah madaukaki ya ambata inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muqallaqatu qulubuhum har zuwa karshen aya duk wannan yana cikin fa'idojin a ba da zakka a cikin al'umma wannan su ne abubuwa guda arba'in wanda kowanne akwai nassi a kansa a cikin alkur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, manzo sallallahu a wasu wasu daga cikin hadisan ya ambaci abubuwa da yawa amma saboda lokaci ba sai na ambaci wannan ba nassoshin suna nan a cikin alkur'ani bincike kaɗan za ka yi ka same su suna nan da yawa ai abin da yake hukumi ne na addini ba sai ka sha wahala wajen neman dalilai a kansa ba babban abin da zai maka amfani yanzu shine wannan kwadaitarwar a tuna maka abin da ke ciki na fa'ida sannan a tuna maka abin da zai biyo baya na azaba idan mutum ya yi sakaci bai ba da wannan haƙƙi ba don haka ina jan hankali ɗan uwa na musulmi don Allah kuma don amfanin kanka ya kai bawan Allah wanda Allah ya hore dukiya ka duba ka lissafa dukiyar da Allah ya hore maka ka fidda zakka za ka ga alheri a nan duniya za ka ga alheri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 ya Allah muna ka Allah ka sanya mu cikin salihan bayi Allah ka kore wani abin da zamu ba da zakka Allah ka taimaki yan kasuwar da suke kasuwanci Allah ka ribanya musu lada masu bada da zakka a cikin su waɗanda ba su bayarwa kuma ya Allah ya Allah ya Allah muna ka Allah ka kimsa musu tunanin su ji tsoronka su ba da zakka ko al'umma a sai sai ta mata halin da take ciki ya Allah muna ka wannan hali da muke ciki Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka ne mana duk abin da ya kuntata kuntata ta zuci kuntata ta aljihu kuntata ta kasuwanci kuntata ta rayuwa ta kowane bangare ya Allah muna roƙonka sauki da rahama da tausayi da yalwatarwa da kuma dukkan abin da zai saisaita mana halin da muke ciki ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه Allah عذاب النار الله كتمكي shugabannin muka dora su akan tafarki shi. Allah kuma ka ba su ikon yin abin da ya dace wajen fidda al'umma daga wannan hali da ake ciki ya Allah ka miki roƙo awwalan wa akhiran ya Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka bar maganin abin da ya kubbal mu ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله